Mutuwarsa babban rishi ne asara ce ga kasar Chadi da ma nafiyar Afirka saboda Idris debi kan kokowa da ta'addanci babban jagora ne da ke yunkurar da dakarunsa don samun kwanciyar hankali a yankin Sahel. Yau rashin sa tamkar wani wargajewar dukkan dubarun siyasar aiwatawar cikin rukunin ajimilci. Yaya za a fassara yanayin mutuwarsa? Idris debi mutum ne da ya damu mai sha'awar cin nasarar jagoranci a fuskar kasashen kewaye da ma na kasa da ƙasa sai dai kash hakan ya kai shi ga rashin rayuwarsa ina ganin aikin shugabancin ƙasa bai waje babba na akai haga wannan kuma ina ganin shugaban ƙasa ya kamata ya samu hangen nesa da zai ba shi damar fahimtar ababuwan wace za su ta iya zama rashin ransa ko kuma wasu haɗura da za su iya samunsa misali kamuwa ma da wata cuta wani gibi ne shugaban chadi idrisa debi zai bari debi ko a su ko a babban mutum ne mai karami da ya sa kai ga dangadanga kokowa da ta'addanci da kuma tsarkakewar yankin Sahel. Mutuwarsa na nuna wani janyewar dakarun cadi kaɗan-kaɗan da yau suke girke shimfiɗar iyakoki uku waɗanda kuma ke fafutukar daga sosai don maido zaman lafiya. Kenan yau an rasa debi haka na nuna cadi na iya janye dakarunta ta kayo ma cikin gaggawa daga shimfiɗar iyakokin nan uku. Ya ne za a fahimci ɗaukar mulki na ɗansa da rushe hukumomin ƙasa na cadi Abin da ya faru ana iya dama shi kamar wani juyin mulki lokacin da ake zaman makoki kuma in ce wani ta waye a fadar shugaban kasa saboda akwai matakan tafarkin demokaradiyya da aka tana da idan shugaban kasa ya rasu ta rashin lafiya ko haɗari akwai matakan demokaradiyya da ke baiwa shugaban majalisar dokoki jagorancin kasar sai gaya an ce an roshe majalisar an roshe gwamnati an roshe dukkan tsangoyin hukumar kasar chad haka na nuna juyin mulki ne zan ma ce irin haka ya faru a kasar togo kuma yau na biyu ne aka sake gani a Wani sakamako ne wannan mutuwa za ta kawo ga kasar Nijar? Rasuwar Idris Debi za ta iya haddasa kariyar kokari da dubarun da Nijar ke yi ta fuskar batun tsaro kenan a zahiri Nijar har yau ya zame mata wajibi na ta yunkura ta ƙara kimtsin dakarunta ta fuskar kokowa da ta'addanci. Studio